salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manita da bi hadihi wa stamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam shirin ya bismillahir rahmanir rahim ayahu suna garin qabala mab'athi qabah فباها بذكر الله من كان قد يبوح وذلت وجوه كلها كان قد عرفنا به المولى ولولاه لم يلح لنا الفرق بين الدر الدين والنفع نعم فيا حسن الدهر يا جاون زمني كان قد بح قبل ما بعثه wanda zamanin ya zamanto ya munana kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam zamanin ya munana kafin aiko manzo fa man kana lam yabuh wanda ya kasance bai iya bayyanar da ra'ayinsa ba ba sai ya zo ya bayyanar da ambatan Allah hmm. wanda bai iya bayyanar da ambatan Allah ba a da da manzan Allah ya zo sai ya zo ya bayyanar da ambatan Allah din wa zallatu kullu sai wasu fuskoki suka kaskanta dukkan su kana kadu wa wa wanda da sun kasance wato sun yi rashin kunya da sun kasance marasa kunya ne su fuskokin da manzan Allah ya bayyana sai wa'annan fuskoki suka kaskanta A arabna bihi maula mun san ubangiji da taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam walaulawu lahu lam da ba don shi ba lam yaluh lana alqawl da magana bai bayyana gare mu ba lana alfarq lam yaluh hmm. da bambanci bai bayyana gare mu ba bainat tur wan nafi din da bambanci bai bayyana gare mu ba tsakanin cutarwa da amfanarwa a cikin addini da ba za mu iya gane menene cutarwa ba menene amfanarwa a cikin addini ta hanyar bayyanan manzo sallallahu alaihi wasallam muka iya gane menene cutarwa menene amfanarwa ya husna dahri ya kyawun zamani kana kabu qabala wa ba'dhi wanda ya kasance ya munana kafin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam man kana lam yabo wanda ya kasance bai bayyanar da ra'ayinsa bai bayyanar da ainihin aqidarsa ba fa baha bi zikrillah sai ya zo ya bayyana da ambatan Allah wa zallat wudu kullaha sai wasu fuskoki suka kaskanta dukansu kana kadu wa fa wanda da can sun yi rashin kunya arafna bil maula mun san ubangiji da taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam walau lahu da ba don manzo sallallahu alaihi wasallam ba lam yulh lana al da bambanci bai bayyana gare mu ba bayyana sirr wal naf tsakanin cutarwa da amfanarwa a cikin addini بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلت إلى الأخرى وقلبك فاجر وصول إلى الدنيا وللدين هاجر وصلت إلى الأخرى كاسا بزوا غلاهرة وقلبك فاجر الحالي زوجي أنك كما ميسابان الله زوجي أنك فاجري نشي وصول إلى الدنيا واتو kai mai yawan saduwa ne zuwa ga duniya kuma hajirul lidini mai kauracewa addini an gane mai yawan saduwa zuwa ga duniya amma mai kauracewa addini wannan shine dabi'a mafi yawan mutane in harkar duniya ne zaga mutane suna rige-rige harkar addini zaga ana ja baya ina fata gane wannan wanda ya kamata ne a ce muna saduwa zuwa ga addini sannan mu kauracewa duniya kama yanzu duniyar ne ake nema wurjanjan a kauracewa addini an fahimci wannan ai eh mawdudun ila al-fattar fitila hujjar kai mai soyuwa ne zuwa ga fajirai kana sha'awar mutanen banza in ka ga wani wani fajiri nan gashi nan sai ga yana baka sha'awa fajirin bilmali kuma kana kasuwanci da dukiya kana ta juya kudi waƙadin laha fi faudai ka lishai da zajiru wa ƙalla zafiru hakika mai tsawatarwa ya bayyana a gefen kanka shi ne furfura hakika mai tsawatarwa ya bayyana a gefen kanka shi ne furfura wanda ya kamata wannan furfura ya tsawatar da kai ya hana ka neman duniya amma ina furfuran na ƙara fitowa kana ƙara neman duniya ko lokacin da mutum ma yake dumfaran kabari a lokacin ma yake ƙara san duniya din wanda ya kamata ce shekarunka na karuwa kana ƙara nisantar duniya to shekarun mutane na karuwa ana ƙara son me ka duba 'yan siyasa wani wani kila tsora shekara hudu ko ko shida ya mutu amma fa da bala'i yana so sai yayi mulki an gani yana so sai yayi mulki in ma ya je wajen bokaye ha in ma ya je wajen bokaye ko ya je shiga kungiyar asiri shi dai yana so ana ha maza ha mata sai ya yi mulki shi ya kusan mutuwa wani ma zai ce dan Allah ku dan daga mun kafa kun san da wuya an ƙara kai shekara kaza <laughs> shi ya tabbatar da ba zai kai haka din ba amma fa yana so sai ya yi mulki mutanen Madina in sun kai shekara a shekara 40 suna ajiye duk wani harkar duniya su koma zuwa ga addini shekara arba'in. in ka duba riyadu salihin awalam nu amirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara waje ja'akum an-nadhir za ga wannan bayani ashe ba mu rayar da ku ba wanda ya kamata a ce masu tunani sun yi tunani ko mai gargadi ya zo muku eh? ba mu rayar da ku ba lokacin irin rayar wanda ya kamata a ce mai tunani ya yi tunani ga mai gargadi ya zo an ce da zaran mutanen madina sun kai shekara arba'in kowa zai ajiye ɗabi'an kuruciya ya yi tunanin yaya zai gamu da Allah lami lafiya amma ka duba yadda 'yan siyasa ke gudanar da rayuwarsu a lokacin da mutum yake hanyar mutuwa ma yanzu akwai shugaban da a cikin ƙasashen nan na afirka ina ganin ya kai shekara 90 da wani abu a abinci a faɗi sunan ba ba faɗin gari ba kawai ina magana ne kawai na kawo misali ne ba wai ina ayyana garu da sunaye ba ne na fasan gane amma fa yana nan yana ta yi yana nan yana so da karfin tsiya ko zai murɗe da tsiya yi mulki misali kun fahimta irin wannan shine abin da ake magana na'am isharatu fi Kusara ka, wato karshen al'amarinka gayanka fi a ƙabihin mautu wa shakku a ƙarshen al'amarinsa akwai mutuwa da kuma koke rashin lafiya ƙarshen al'amarinka akwai mutuwa akwai rashin lafiya mutumin da ya kai shekara casa'in casa'in da wani abu rayuwar shi gaba ɗaya na jinya ne eh, in ga ya ci abinci ya ci abinci ne don jinya ba wai don ya ji daɗi ba eh, ba daɗi amma kuma a haka yake so ku sai ya yi kuɗi sai ya yi kaza sai ya yi kaza ina sai tara magana <laughs> Na wasalta ila ukhra ka sadu zuwa ga lahira kuma alhalin zuciyanka yana fajiri mai saban Allah hmm. kana mai yawan saduwa zuwa ga duniya kuma kana a addini kuma kai mai yawan soyayya ne zuwa ga fajirai kana kana ainihin kasuwanci da dukiya zajiru hakika mai tsawatarwa ya bayyana a gefen kanka shi ne furfura wato gayan al'amarinka a ƙarshensa akwai almautu mutuwa da kuma koke rashin lafiya gayan al'amarinka hmm. sai likita ya ce ka daina cin nama hmm. ka daina cin jan nama kaga an hana kacin daɗi ke hari ka zai da cin jan nama to mi ya rage iri iri kana ganin an yanka sa sai dai ka haƙura sai dai ka yanka ka baya yaran ka yan shekara talatin zuwa ƙasa hada zoye nama ma ga siga a ce ba ruwanka da siga hmm? ka guji siga ka guji mai kuma wani yaga ana ta ambatan duk wani abu mai daɗi ne yake cewa ma a nisanta Sai to me ya rage a duniyan kuma hmm? sai a haɗa ka da ɗaci ka ci zogale ka ci dinkin ka ci menene ka ji abin da za a haɗa ka babu daɗi na ba cin gishiri sai dai mutum ya ringa har magi ma wallahi wani to an ma abinci an ma girki miya ba magi ba gishiri lami kaga an azabtar da kai wani kuma yake in talauci ya ishe ka kuma baka da lafiya sai ya ce ka ci nama ka ci kifi ka dinga sa gishiri ka nemo an san baka da kudin siya aka ce anya likitocin nan ba gaye bane in talaka ne to wannan abin da aka hana mai kudi shi ake shiwa ya nema shi ko mai kudi duk wannan kayan dadin ana ganin kamar likita yana hasara ne da mai kudi eh. shi likita yana hasada da mai kuɗi sai hana mai kuɗi cikin wani abu mai daɗi shi kuma talaka an san ba shi da kuɗin da zai siya sai a ce ya nemo ya siya shi ka dage ka ringa cin nama karanci ka yanka kaza su kaza kowa Allah ya to wani mai kuɗi a saudiya an ce wallahi duk saudiya ba mai kuɗi kamar shi yadda wani ke babu labari zai yanka sa zai yanka kasa yana da ciwon diabetes kawai yana cin ish ne ish yake ci kawai da wasu amma duk wani abu na nama da wasu abubuwa da wasu abu kai na daɗi yana da ciwon diabetes yana da ciwon mai mace ke ciwon nan ciwon koda wanda ba a cin nama sai dai ciwon su ish din nan ba a cin nama ba a cin wake ko kibi ma ba a ci to me rage za a ci cin ciyawa fa hmm? sai dai mai ruwa ruwa zai dinga ci kaga duk ga kudin amma kudin na bai ciwa hmm. hmm. ba da kana so ka huta za ce ka ta jijjiga jini ba hututu kai ka fallewa a guje sai ka yi guje to yaya magana ac da wasu abubuwa daga ajiye don an ce a an ce ta gudu kana exercise kana kaza kan to kaga duk abin wahala ne hmm? Allah ya sauke na wata aya ne ma ayan nan da ake cewa an halicci mutum wahala ne eh laqad khalaqna al-insana fi kabad fi kabad hakika mun halicci mutum cikin wahala ko wallahi haka ne an halicci mutum cikin wahala mai kuɗi dole ne ya je ya exercise kafin ya huta in bai exercise ko kuma ya yi mutuwar sai shi kuma talaka dama cikin kullum cikin zai yake yi shi wannan ba sai ka ce ya yi ba akwai mutumin da yake tauwa daga hayar da kasar billahi da ya zo na kasuwar doka a ƙasa kuma an zai koma wallahi akwai wanda na kan shi billahi da zinan tudun wada ne yace kullum yana sai da nama ne tsire ke sai wa nan tudun wada yace billahi da kullum a ƙasa yake zuwa hayi kuma ya dawo da zai sana'an shi daga bai bukatar wani shawara na alkawai ana sin Allah alkawai ka'idoji annahi galibul kaf anil a dawaje da al gida shi hani shi ne neman kamewa daga aiki akan fuska na rinjaye neman kamewa daga aiki akan fuska na rinjaye shi ne na hayo. wato ma'ana wanda ya yi rinjaye ya nemi na ƙasa da shi ya kame wane ne wanda ya yi rinjaye uba ya nemi ɗa ya kame sarki ya nemi talakawan shi su kame shi ne na hayu ubangiji ya nemi ainihin bayin su kame in Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wasa a sabila menene wannan An na hayu haƙiƙi. domin Allah ta'ala shi ne a'ala sabbin hisma rabbikal a'ala to sai Allah ya hana mu abu idan wanda yake na sama ya hana na ƙasa ana kiran wannan annahayul haƙiƙi an gane wannan ku? wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan kada ku kusanci dukiyar baraya sai da abin da yafi kyau wala taqrabu malal yatim kaga shi ma wannan annahayul haqiqi na'am na'am eh, linnahi sigatun wahida shi hani yana da siga guda daya yalmudari ma la nahiya shi ne fi'ilul mudari tare da la annahiya a gari fi'ilul mudari tare da la annahiya wala taqrahu ga la annahiya ga fi'ilul mudari a wala zina wala ta taqrabu malal yatim sai mai kuma wala taqtulu auladakum khashyata imlaq kaga wannan duk annahayul haqiqi ne wala ta'kulu amwal la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil duk wannan annahayul haqiqi lamun nahy la annahiya da kuma fi'il mudari na'am shi ga sun nahy an ma'ana al haqiqi haqiqa sigan hani yakan fita daga ma'anan shi na hakika ila ma'anin ukhra zuwa ga wasu ma'anoni daban ya fita daga asalin annahayul hakiki ya koma zuwa ga wasu ma'anoni daban istafadu min al-qiyas wanda ana ana gano shi ana hararo shi daga cikin siyakin magana da kuma ƙarinoni na halaye yawa wannan hani yakan tashi daga annahayul hakiki ya koma addu'a kamar yanzu yaro ya ciwo baban shi baba su mun mota yaya bai sa ya zama addu'a saboda na ƙasa ne yake hana na sama malaman balaga suna kiran wannan lamu du'a an gane wannan ko lamu du'a shi ne yau kamar Rabba na. Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kaga rabbana la tuzigh qulubana kai ne kake ce ma Allah ya ubangijinmu kada ka karkatar da zukatanmu kaga kai ne a ƙasa to za ce wannan ka hana Allah kana roƙon shi wato annahayu a nan wajen ya tashi daga annahayul hakiki ya koma addu'a an gani amma malaman nahawun za su yi irabi sai ce la an nahiya malamin balaga zai ce subhanallah yanzu Allah ne za a ce an hana shi a'a wannan shi malamin nawa abin da ya sani wannan ladin yana hana abu ne ita eh, wannan hanin ba malam balaga zai ce ba hani bane na hakika hani ne wanda yake mai hani ne wanda yake yana nufin roƙo yau ƙaramin yaro ya ce baba siyo mun mota yana nufin don Allah baba ka yi haƙuri ka yi min kaza an gane wannan ku yawwa wala tuhammilna ma la taqata lana bih rabbana la tuhammilni wala tuhammilna ma la taqata lana bih an gane kada ka dora mana abin da bamu da iko akan shi an bayyana to ga wannan duk gaba ɗaya ya zama to me shi yasa ga duro wanda muke yi za ga an ce addu'a saboda kai ne a ƙasa na'am wal-iltimas sannan ana samun nahayu yana ɗaukar ma'anan al-iltimas an gane shine wato aboki da aboki tsararrakin juna mutumin da yake ajin kuɗe da shi sai ce ma kada ka yi kaza ba an nahayul hakiki ba ne ba kuma addu'a ba ne ana kiran shi al'iltimas saboda matsayin kuɗe da shi an gane wannan ku? kamar wanne za mu kawo hmm. wala fi fil ardi ba'da islahiha la hmm. wala tuzkila haidi bi minnati jahilin arugu biha mislul hamamil mutawwat wala tuzkila bi minnati jahilin eh kada ka nauye wuya na da gori irin na jahili arugu biha mislul ya zamanto ina maraita da ita misalin tantabara wanda aka daura mu ainihin sakandami kaga wannan aboki ne yake gaya mu abokinsa haka shin da aboki ne yake gaya wa abokinsa haka ya to iltimas wannan duk babu shi anan almuhim dai wannan duk guda ɗaya an gane kuma a fahimci aboki in zai hana abokinsa kar ka yi kaza ina baka shawara to wannan kanka yi kaza kai iltimas masu ya zama aboki da aboki Na na'am manni. tamanni sannan kuma yana akwai tamanni ana samun annahayu wanda yake yana juyawa zuwa ga ma'anan at-tamanni buri an gane ku ana samun shi wanda yake juyawa ya koma at-tamanni eh. ne kaman la tadrul majda innal majida آه، سلمه صعب وإش مستريحا نائم البالي وإش مستريحا نائم البالي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني دين الأمير وقال أبو نواس ذكي ya naku la tasani la tasani eh ya ce taguwa kada ki kosa malika har sai kin kai zuwa ga wajen sarki rahatihi wa rukun siyani da sumbantan tafinsa da rukunin yamani duk ɗaya ne ya ce taguwa kake kosa ita taguwa tana jin magana ne wannan idan mutum na magana da abin da baya ji abin da bai da rai in yana hana shi wannan abin ana kiran shi a tamani kamar buri yake yi misali masallacin nan in ce ya masallacin malam bako ƙara faɗi ƙara tsawo shi masallacin malam bako na jina to kenan wannan abin da na yi kamar buri nake yi dama yana jina ya ƙara faɗi ya ƙara tsawo ita taguwa da na ce kada ki ƙosa da ma tana jina na kada ta kosa ba wai ina nufin kada ta kosa ba ina buri ne. ina burin da ma tana jina. an gano wannan ku? ta saboda ka. idan mutum na magana da abin da bai da rai to wannan abin yana tashi daga annahayul hakiki ya koma a tamanni an gane duk dai gashi nan dai wal irshad yana tashi daga nahayul hakiki ya koma irshad wa taubif ya koma zargi wata is da kuma ɗaya da tsammani da tsoratarwa da wulaƙantawa duk gaba ɗaya ƙarina da yake hukuntawa hmm. akwai inda yake komawa nahayu ya koma irshad hmm. nahayu ya koma zargi nahayu ya koma ɗaya da tsammani nahayu ya koma tsoratarwa nahayu ya koma wulaƙantawa duk ana samu hmm. tukari na da yake hukuntawa Allahu a'lam eh za mu karanta ما ملها باب الاستثناء إيه، بسم الله الرحمن الرحيم inda lai rahmanu wa jini kwanci dama wani kudimar musasna kwanci ki zama ta kulu hal illa iraka magna hmm. wansif ka yi nasaba iza kudimar musasna wannan maɗin za a idace wansif iza kudimar musasna hmm. ka yi nasaba idan an gabatar da mustazna idan an gabatar da mustazna kai nasaba da mustaz zuwa ga mustazna ku. taqulu hal hal illa al-iraq magna hal magna illa al-iraq shin akwai wani masauki in ba iraki ba hal magna illa al-iraq shin akwai masauki in ba iraki ba hal magna mawjud illa al-iraq shin ko hal magana ka'inun illal iraq shin akwai wani masauki mai tabbata in ba iraki ba hal magana maujud ko ka'inun ko sabitun to anan an cire ainihin khabar din shi tunda an cire khabar din shi hal magana illal iraq an gane aji shin akwai wani masauki in ba iraki ba in dai har an gabatar da mustasna to gashi nan an gabatar da iraq to anan nasaba za a yi sai a yi ma iraki din nasaba wahal illal iraqa magana hmm. wayan takun mustasniyan bima ada aw ma khala aw laita fansib abada wa in takun mai mustasniyan bima ada Allah yau kaga kamar إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فانصبه وجوبا ناو هل إلا الإراك مكنا وكذلك إذا كان الاستثناء منقطعا هكذا إذا الاستثناء يزن منقطع كما كمين نسبة إذا الاستثناء يزن منقطع كمين نسبة ناو جاء القوم إلا همارا جاء القوم إلا همارا mutanen sun zo sai dai jaki ne da zo ba jaki na cikin su ne ai jaki bai cikin alkawu za ka mai nasu ba ba za ka ce illa himarun ba ja alkawmu illa himaran fasajadar mala'ikatu kulluhum ajma'un illa wa illa iblisa saboda iblis kana min aljin ga shi iblis yana daga cikin aljannu shi ba ba mala'ika ne shi istisna'i anan munqati za ka mai ba illa iblisa na'am wa in takun mustasniyan bima ada aw ma khala aw laysa fansib abada in ka kasance za ka yi istisna'i da ma'ada ma'ada ko ma khala ko laysa fansib kai nasaba har abada تقول جاءوا ما أدا محمدا وما خلا أمرا وليس أحمدا تقول جاءوا كتي جاءوا سنزو ما خلا muhammada ma ada muhammada ja'u fi'il madin mabni ala ala dhammi litisalihi bi wawil jama'a wa wawil jama'a damirun barizun muttasil bi fi'lin mabni ala dhamm ala sukun fi mahalli raf'i fa'il wal alif al fasila ma ma mazdariya zarfiya ada wannan fi'il madi jamid fi'il madi jamid mabni ala al-fata al-muqaddara ala al-alif madanin zuriya ta'azzur wa fa'iluhu huwa muhammada maqulun bihi mansub bil fata al-zahira al-akhiri amma yana saba akan maqulun bihi ne shi wa ma kana amran shi ma madin nan a ce in ma kace za'ida ko kace mazariya khala fi'il madi jamid mabni alal fata المقدرة على الألف من هذه الظهور التأذب وفائله هو أمرا مقول به منصوب وليس أحمد ليس في ماضي جامد ناكس جامد ناكس واسمه با واسمه زمير مصدر قديره هو أحمد خبر ليس منصوب بالفتاة الظاهرة على أخير أنا أنا أي نعم wa gairu in ji ta biha mustasnai wa gairu alal izafatil shi gairu in ji ita biha mustasniya in ka zo da gairu kana istisna'i da shi in ka zo da gairu kana istisna'i to ya gudana alal izafa al ya gudana akan mai ake masa idan gairu in ka zo da shi kana istisna'i to yana gudana akan izafa an gani wara'aha tahkum fi i'rabiha gairu menene a gairar lahi a a'budu ayyuhal jahilun lahi a ni an abu da gairar lahi gairar lahi kaga maqulu bi gairar din mu za mudaf Allahi muzafin ilai in dai gairi ya zo sunan da ke gaban shi muzafin ilai ne dole ne wannan an gani ku kawo wani misali la yaqbalu Allahu salatan bi gairi wudu'in dole in gairi ya zo wannan bi harfu jarrin gairi ismu majrur bi wa alamat jarrihi al-kasra al-zahira al-akhir wa huwa mudaf wudu'in mudaf ilai sai me kuma gairul magdubi ba za ce gairul magdubu ko magduba ba gairul magdubi alaihim wala dhalin sai dai gashi nan inda gairu ya zo jarar alal idafatil mustawliya yana gudana akan izafa mai rinjayi وراءها تحكم في إعرابها مثل مثل الاسم الذي مثل الاسم لا حين يستثنى راء انت yana hukunci wajen irabinta ra'un din shi za a duba ra'un din na hukunci wajen irabi misalin sunan da ke ismu illa misalin sunan da ke bayan illa lokacin da ake istisna'i da ita sunan da ke bayan illa lokacin da ake istisna'i da ita ja alqawm illa wa illa muhammadan ja alqawm illa muhammadan to za a mai saba to shi ma ra'ul din shi ma haka ne an gane ra'ul dinta yana hukunci a cikin lirabinta misalin sunan da ke bayan illa lokacin da ake istisna'i da ita in ce ja alqawmu ake illa muhammadan a ma ja alqawmu in ma ka ce illa muhammadan ko ka ce illa muhammadun hmm? illa muhammadun ko illa muhammadu ma marartu bi qaumin illa muhammadan ko illa muhammadin gurgurdan yanda bayani yazo a can can bayan misali to shi ma kazalika su wannan gairu din ja alqaumu gaira muhammad illa muhammadan ba fata ya samu ba shi ma gaira zai samu fata ma ja alqaumu illa muhammadan shi gaira muhammadin ko kuma illa Muhammadu don shi in an kawo ma ja'a yana samu in ma rufu a ko su ba to zai zama to ma ja alƙaunu illa muhammadan ko illa Muhammadu shi ma gaira muhammadin au gaira au gairu sai abinda sunan da yake bayan illa ya samu na wasari to shi za a sa mara'un nan za a sa mara'un na gairu eh. kai zama in an gabatar da mustasna taqulu karin da cewa hal magana iraq mm. akwai wani masauki ba iraki ba in ka kasance za ka kasance zaka yi istisna'i ma'ada da ma'ada ko makala, ko za ka istisna'i da laisa kai nasaba har abada qulu ja'u ma ada muhammada Daga ce sun zo ma ada muhammada banda muhammad wa ma kada amran sun zo banda banda amr wa laysa ahmada banda ahmad wa ghayru in ji ita biha shi kuma gairu in ka zo da shi kana istisna'i eh, jarat ala al-idafati al-mustawliya yana gudana akan izafa mai rinjaye. na'am wara'uha

ka'idar istisna'i nasba amma akwai inda yake fita daga samun nasba shine in yazo an kore ya zama to an ambaci mustasna minhu kuma sannan ya zama to manfiyun idan ka ambaci mustasna minhu kuma ya zama an kore kamar ma ja alqaumu kaga ma ya zo kuma an ambaci qaumu ma ja alqaumu wanda a ciki aka ciro illa illawa muhammad to anan an ambaci mustasna minhu ma ja alƙaumu kuma gashi an kore fanan an baka zaɓi inda ya kawo shi manfiyun in ma ya bi in ma shi muhammad ya bi ya bi mustasna minhu mai wasalin mustasna minhu don masu ka ce illa muhammadun ma ja alƙaumu illa muhammadun ko kuma ya zamanto akan asali ne asalin shi nasu ba ma ja alƙaumu illa muhammadun inda ya zama manfiyun an baka zaɓi in ma ya zamanto ya zamanto an mai wasali alal badaliya ya zama ya zan badal na na mustazna minhu duk wasalin da mustazna minhu ya samu shi ma ya samu ko kuma ya zamanto akan asali kamar nasaba akan istisna'i an gani ma ra'aytul qauma illa wa illa muhammadan ko dai muhammadan zai zama ma marartu bil qaumi illa illa bi illa muhammadin ko illa muhammadan shine akwai dalilin da yasa aka ake tattauna wasalin musulmi wani yace dokokin nahu ya yi yawa kun ba su wannan magana ba manyan malamai ne akwai wanda ya yi rubutu ya yi rubutu yanzu ka je jami'a abu akwai wanda akwai wani karatu da ake yi a cire wannan maganan wai wasali na nahawu duk wahalarwa kawai yake yi yana ɓata wa mutane lokaci an gane wai a ce fa'il marfu mafulin kaza kawai a bari mutane su yi larabci an gane malami ne profeso ne ya yi wannan rubuce-rubucen kenan shi kanshi profeso cikin wahala yake za ga mutum profeso ne ba amma bai iya larabcin ba wajen wasali kawai yana larabci kawai kurakure ne cikin larabcin shi da kawai karantar in ka tsaya kace zaka gyara mai wasa ya kada kai zaka gane kuranka. Hmm. kuma kana so ka iya larabci kada ka fara da nahawu in ka fara da nahawu ba za ka iya larabci ba kawai kai ta buga larabcinka kai ta ta'abir sai ta'abir din yayi karfi sannan ka fara gyara wasu wasilla Eh, in ka ce za ka tsaya sai ka gyara larabci wasu da za ka gyara ka fara koyi larabci za ka ta dakatawa ja alƙau ja alƙau sai ka yi ta tunani kafin ka yi larabci to ya zama to larabci kana sauri su kana sauri ka iya larabcin sannan sai ka dan fara gajiya ne ke gyara wasu da ka tanka da haka goli wasu ce tun bai so ya koyi larabci to kare fara da nawo <laughs> na hau zai zama rinka dakatar da shi daga yin magana da tsoro kada a kama shi wani ya ce labarakan lawon fi na hawi wala ahali labarakan lawon fi na hawi wa ahali in masu ban da nifta wai kada Allah ya albarka ga nahu da ma iyalan nahu gaba daya in ya kasance an jingina zuwa ga wai. da wai ya wahal da mutane Allah shi taimake mu magana eh yana aiki da yana mayuwa yanzu mutanen da suke iya larabci wani ai gona bai iya ba amma yana ta'abir za ga gudu yake akwai to ai daga bayan yayin yayin nahawun ko ba in yayin nahawun za ga kai da kai nahawun farko ya fi ka iya larabcin eh, kai malamin shi ne amma ya fi ka sauri a larabci ya ce ai kana baka gano ɗalibin nan ba ya fi malamin shi ne. Eh, mun taba zama a aji da wani bawan Allah daga sudan ya zo wallahi in yana larabci da muka zo shi kenan shi zai rinka yin da daya larabci larabci ba haushe ne amma ya riga ya zama larabi sassan sassan sassan wallahi da aka zo ba abin da iya a jarabawa da ke komai ba tabir ne daga baya ma da muka dan yi karatu mu gane duka tabir da madu shirme ne tabir da makurakure ne a cikin yanzu muna tare da shi yanzu ina larabci ina larabci masu kunya mutunci amma da yanzu sai da ya firgita ta malamin ma ajin wallahi ci to kai ya kawo kanan wannan ajin kuma zai kawo shi ajin yanzu ya tayi wa malami da hankali <laughs> subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk